Assalamu alaikum wa rahmatullah. Girma da yi da kusuru wa tare amewa kan ji wata gaba a biyar daga. Insha Allah, matkan arandi ya wai funu ya mai harai dosa harai da loga gandara ga kwai nan gumoro yankan gumo ikano in yi fose borai wa zuyan borai ma hangan irkoy subhanahu wa ta'ala a wani sanno se da irkoy diya sallallahu alaihi wasallam wani sanno wani hinna ma gano ka kane wadin se rigun warai irkoy subhanahu wa ta'ala amta borai se wani goye wai kulkan borai te irkoy subhanahu wa ta'ala fondara kan shari'a ga danda irgun warai irkoy mata irse irkoy mate sababu kan kangir hatiyan hattiyanga ya firse irgo cekinya fosile kulgamo im kokari im manu gaka alfagai ito kwara iga konda wazo da gina da irko subhanahu wa ta'ala ba lamir mabai bata mai woci na borai maka ga margara a gonda gwamni kan yan gaba gumo hadiso kan irko da sallallahu alaihi wasallam ne kan wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إركو يعني كم بريم من بيغ مرغو فو قطن إركو ونفو إراء أفورا كهيا كني مرغو فو ودراء إنغتي يتلون كتاب الله wan tira wan sanno inga ni goga chow inga da char gamara igo char yamar da haikan irkoi ne ga char ganji haikan gangi. ganji irkoy ya sallallahu alaihi wasallam ne wadin man gate, illa nazalat alaihi musakina kadai irkoy subhanahu wa ta'ala ama dajjayan zumandi ibon iga du dajjayan batamara bara kulga danga igoga hangan ifono irkoyne ifono irkoydiya sallallahu alaihi wa sallam ane zama irkoy sanno sannino dirna hangan irnata to bon no irse zane i e dunye koy alahara to lokaco kancinirgo hangan irkoy sanno seydini irkoyga zumandir bo dajjeya assakina dajjeyande lakkal kanay de bani gorey wa ghashiyatuhum rahma agir kwali gadabu malaikai bimana malaikai afwan arrahma irko subhanahu wa ta'ala wan sujo ingana gubore gashiya ingana gubore dabu agbore kwali gadabu irko subhanahu wa ta'ala awan sujo wa haffatuhum almalaika malaikai gubore kwali gabare bugu da kari wa zakarahumullahu fi man indahu borai dini filla kan yanka ga hangan irkwai sanno se da bora kaŋ googa irkwai sanno kyau da boray kaŋ go hangana se irkoy subhanahu wa ta'ala gi filla indahu ingado ingado, gutun do ga tun bor hannayra bor suubanantayra irano borai dini filla yaringa irmani hima ga ye dabanda bata mayo cine kayan ra irin siye da banda nan kulka irgo irma wazo sintin irin kokari irma manuguka bata mara irma hangan haikan alfagai zato nan dirga Gomne kan gobbata mu wani yancilan se irmu dugudu irba ara irko subhanahu wa ta'ala no gomne kan go bata mayo cinaika irko no sufura irko subhanahu wa ta'ala amir ya fumo ir hattengai ya rabbal alamin dirko ba ira alfagina kan girwazu in rogiti a Sheikh Sulaiman Umar irgware irko subhanahu amma ama wafakandi o kaga to nan dirga mutai hay kan girna fa i dunya gisin bako alahara nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 wali guwanta a cikin guwanta annabi sallallahu alaihi wasallam hijira kan a taimaka ko madina a gwanda giri zambar ko da zanguta ci da waita cin irko bona da yarda ra a nirkebe lokaci wani nan kan ne ina charku bai kwarsu su bananta wani wara kan gati Sin San ishaka nan kancini atir se donai lokaci ka lokaci kulkir ko da goran dit se irga ka girnya ko sine zure kango kwar su banan ta wani wara dir ko ba yarda hun kuna mawdu kan bo irba ma. charmo hayandi ngono gati misabero dimbon kangati mawdu no kanga de ginda gingaro ay mila dirman din yang ir mawdu ay kayyam bisara ibdo na gasalancer se ahammiyatu salat newo batamo ne wona go jingar se to amma dine jingaro mawdu ban batano kan da bor na gana bai ga bagumo bor ginga salan jingaro ahammiya bon bor ginga salan jingaro sifa bon matki ga in ga salan jingaro shartai bon ni hinninga bon mawdu yanno wani ya ni ginga salan jingaro farillai bon ngi hinninga bon mawdu no dinga da sunna da mustahabbai da mubtilatai kala mu koy das mataki ga jingaro teda to mawdu kan bo ka irba ir masambu ngano gati akhtaul musallin hatta yangai kan jingar koy gati ingai da, hatta yangai wo irgi charmo hayan dindaino kan gana ir muduga hanse. zama ta yangai din afongo na kan hinga jingaro sara afongo na kan ga jingaro sufura zabu afongo na bid'a yan kan bore ga te jingare ra idi mo jingar ibada jerono kan gonda darso gomo al-islam tarayra kan annabi sallallahu alaihi wasallam atu chamfe abangan diamo ra ato nan kan annabi bungo dinga bonno karo mimbaro bon ana bore chawandi matki ga jingar da ani ma fa'altu hadha لتأتموا بي wali tata'allamu salati ay kan sai wani tiyara mu duga dondon da ai matkaran garan gingare ce da ani sallu kama ra'aytumuni usalli wa jingar matkan ne arandi ai go jingar da ani mu ai kan sai wani te kan ganan aram ma dondon da ai aram mu duga jingaro du mo bai annabi kabbore sai fi'l fi'liyan pratiquement da, salamborai sai san naira se sanneyra matkigi da matka bangani khalad bin rafi a se ra ta zigin almusi almusiu salatihi boradin kan igane alfagai ga haditha da igane bora kan jingaro sara zama kano annabi jarga a jingar a wasigi ta yadin ine ga koni jingar suku akaga sallam annabi ga annabi ne irge. fa inna fa tu solli. tusalli yega ko ga jingar zamno ni man jinga kal sor hinza arogo ga jingar follon kayeti ani wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyya la uhsinu ghayraha to ai ga zai da koyo kan san samba ni ga tedi yau wallahi su wani jingar fo kan kan na kawo ne nono annabi ce ba sai matki ga jingaro te da hatta yin kulkan go jingaro annabi faman da sai matki ga te da ne ya yana din faham da jingaro matki ga te da wo ku kam man tuwa di su ga si jingoro la sabayra on kun bindir la bay wora ir borbo go ga jingar dayno ir si faham da jingoro ir sa ci tay bay ir tun go boray gar igo jingar ir motunir go ga jingar matkan dai qawaid ko yoga bor ku kan go jingar asi faham da jingaro asa bay aswana to boro isa shahadata Ba ka shaida baka shaydano isadan shaydo koy azama jingiro man kay dubudo yadim mono koi koy abangan dir se kam da koi te boraka ga gingiro te dai matkan dai iga aga hunde mi gingiro te amma sam da gingiro ci tai amma a daidan di dai no adi dai matkan bore ko ko fugo tun danga mo dondo ate yaji eska gingiro ko no las jingiro sel fugan ta ka ko abu alfago fo wanda dogonan dine to koi te bere ko ni dono adi an sambo ba a sifa dillai bai ba a si sunnai bai ba a sifa am da titi foyan kan kabilin da badi igina jingaro gono da na sambo bere ko ni gano to ira rabon marjina ko gora bere ko ne dogi ha matan da matan ni jingarra aga kai na mai wala gor marjina ko ko makaranta ga jingar ci tai chau zam jingarin mana sambo har beri a sai ni ga di bore ga di kam ba to bon ko ga don don ngo sai kan bor ko ga don don mobutun daga fura ra'aytu nnas yusallun fa ana usalli ay wodi more go jingar ay mo jingar reno sabanda jingar bi sonodi il nya fosine wadi se dir sambu dirna haybobo goniki jingar woni ci tayra bo fo negdi za hana hanan yango do ni ngay jingare sara bor foyen za jingaro fur yango fur yango jingaro rano non ni iniga jingaro sara laman fo ni gidi boras kay takbiratul ihram wodinti wal qiyamu laha de mboɗ mo basidwa to dini yana ni o masubo kuno ni ka jingarai liman ani ani allahu ko kanga dini ni ga di kanga yan wara to nan go bor mo baga hatta zama ga wajibi no kanni mu kai ga sabaji na ne allahu akbar kayante takbiratul ihram wal qiyam laha amma ta dinno to ni man qiyamote ni go gaci ni go siri ni go gaci ni go koy sujudu e ruku' adi ngan di zano di hasaro teme takbira mo ngade gati miftahu sala wala at takbir yadi nga jengaro feri yo e tahrimuha at takbir wa tahliluha at taslim aya kan ga harnaman nin ga haikar su bor jengaro ngati kabbar en jinadi to din man do yadi nga ndin ma ba fur jengaro rano zano di jengaro sarno to din senu hatenga din irma charmo hen din dai kanga nan ir masikoyga hasaraute ir bonse dir sambu jingaro ay kanga de ginda cayan wodo hare ir masambu zanoti lokaci wono irsu bai halagin no amirin da nyamti nyamti alfagai san naira ago hatta ngai kan borai gate subhanallah zama irin ya fusi ne cayan misabe no addinara manti hari kainano sheikh ja'far Mahmud adam rahimahullah irko man faga su jama ya fa ngano ni al-silama tarayira goyen gona kan goy darzantayen no kan goyen no kan igonda darza gumo al-silama tarayira amma ir borbiye yo bayra jahile kan barano goyidin barkam sai kulba dina rangano go kaida ani misal ga adina ra cayan gonda darza zama cayanwo a tonanka amma ga kwar borayen tanga annabi sallallahu alaihi wasallam da go koi kwar borayen tanga da ka ci nora A go gorga batuno hal alfazar mutu da da amma ma cayan to alamu no kan gice kwara da gore matal silamai ne aga ne to yimu do yimu yi bi yimu igi tanga da kwara bore kulwa go fanda cayan igi tanga ba silamai ne ski fanda tare addina alama to ni kaga nan firla bai wara jahili kan barana go amma kan abu bai koy alfagidin ga harfu kyau ngani gine biti da, aswani ba ta yango mun boka goti an fon ta yango dirra ni k'a gar kalimata kan ga fatta mai wara cha fatare sanyan bumbuno ammi ga no uzuri sa cha farandi zama a gonda tare asiri bai kin goti amma dan da go baino don hasarauna a dakin go hasarauta mun to ma kirasi to wani yan igo mi sai dirra da haikan kanga de jin da janais da buyante figiyan aidin do hare da buko da yan sare ra jahile kan barana no dal faga sin da misani bore kuddi ka sara boy kul bere ko no yakin ni gita, yakin ni gite ni gidi gidi charka ka dini na ambo ifo ga tibu ko ci tai singa cinis amma gwani gidi yakin ni gite tai yakin tai yakin tai bore gidi gidi charka ka donde woni manti jahile sannino alfage gobboreyra wiidan mi seygine im caran se matkannigi mi seccandinra wonenogati kimo to wata kulkan borey goga ca ago ira ra, za ladan goga ca borma ci cin ladan goce sunan. Irko da ne daren ma ladan goga ca aran mi ci cin ladan goga ca da ladan ne allahu akbar imom ne allahu akbar yani ashhadu an la ilaha illallah nimo mu ci yadi ashhadu anna muhammadar rasulullah nimo mu ci yadi hayya ala salah nimo mane la haula wala quwwata illa billah hayya ala al fala la haula wala quwwata illa billah Allahu akbar Allah nimici la ilaha illallah muci to wani borbo ba sa sate su fode gogi yana noci ago ira boryan kaseti ni gidan maca. sanda kwara yan gono da nan yan gono dicha ngo loko to ole ke burfo fomo ka kai microphone raga chabo a application ni gidan wali mene radio cassette a mu am shi to ndi wone wo hasarun hasarun amanti addina addina ra mede meno ni ka kai ni mu cha imdu bor kan ga kai da ladan tarai ago bumbo hatta yan ira kai irin man jingar no himma nikka gar jingare bobo gono kan sindala dan mo isikya woni hatsaro wer no fa bore ka dai no jingara do e to sub jin gid jingaranti o zama jingara bora kulu ngai winde me iso ba gite jingare boro ko ar gonde jingare boro windo me gonde jingare boro godo oleke kurara jingara gona na na ngai dawo jingar nan goda on dino di nigdi chayan sino ka dai dinga lokacin ka kai Allahu akbar wani khata ago ira wati kan ladan goga cha borfon sine kal marhaban bi dhikrillah oh irko fillemo irum kubainin da irko fillemo war ren gane la ilaha illallah wani kulhu bid'an han foyan ago hatta yangaira ngono gati ladan foyan ga cha sa gar lokacin mun furu Za a gingar lokacin mun furla dan ta sito alfazar alfazar wati ga di afoyan mai hawara iga tun ga cha zagingan lokacin mun mun fur kalim bore trompe to di mu hatenno isi cha da gingar lokacin mun fur yadin no goyira bore ga talhina te ga cha yangaira iga na siran di gumo cha yangaira bore ga donu da chayan kalam tonan ki ma harfai. imi barga ka angay mondo may ga de de na kanan de ngora de chayo boryan de ngora ga te sando doni kala mutunan kan iga ka nisba ma bungo lafzo matakan cina gonan da nisba ma lafzo nisba faham to wane wo hatan ba kan ni gidi iga te larabai labaira wal haramu jingarara wal madina jingarara wal islam tare nan gai bayan e kol aga na nan kan nige di ta ladan ga kaga ki asidi ga talhina idin ce aga na to wadi wo bid'an alfagay yankar aga ice baka sin da asul addinara yadin no ago hatta yayira wati kan se imane eh gingar lokaci ne ya furo ica borai go gingai dai da ne dai te sandi sana isingai sa kullai nan ko da te gingaro solen wacce ne Wani hattenno gingaro an ɗarza zato nan kan za'i ca alsilamay kul him ginge muraday nan imo koygo soole jingaro siga maano no iga bayirga bor foyan isine kala cayan wo sunna no manti fadella no woni hattenno tila suno wajibi no mai nan kigo ima ca ima cayan bafunandi yadin no alfaga ne halga kaso ago hatta yan ira im lokaci dan imine to cayango da iqama gamara lokaci filana no gono wadi musin da asuli imine di ca minti woy banda ga bora im kendi di ca minti woy cindugu banda ga im kendi tahdido din da asuli adina annabi sallallahu alaihi wasallam dadi izarahum ijtama'u aqama bihim as-salah bat ku kadi bore wasi ka jingare morgu jama'a bangamo agi kai agi jingaru ka astada dine kallo filana a ah. sajama morɓi ima kayandi ɗigama ma morɓo ima batu ɗigama jare ka ibaba ima kayandi ba lokaco kigayi wolken iga dona ada kano waɗin la yaduru yaɗi mono ago hattengayra irña fosinay boreyandiga baga iqamate waliga baga cakoliga salati da annabi gano to ndinodi mo manta nongono warama ka bismillahi rahmani rahim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد الى اخره wannan Allahu akbar Allahu akbar am sintin ga cha don din nodin bore mo istighfar ne gate astaghfirullah astaghfirullah kala ga ci mi qur'an astaghfirullah na'am iga babor mi istighfar ta amma man tanan gono noti han ni ga cha ne ni mati man tanan gono noti agoyira irnya fosinai da bore go jingar limam da dai a ginda da tonon kul bor foma matan di borese wane mu halka son asi addinara hatta no kan boregati da dai limam ne allahu akbar banda bore kul gama famun tola da mu musa allahu akbar dani sami allahu liman hamida rabbana walakal hamd daci boro mu mutu gidin da sambo la wajen asino bal alfagu ni charhambo wato shaikh islam na bangan dinga majmul fatawa sk muradi agon da gingar wala sin da gingar da dai manti bi ghairi haja ladan ko kanga diga tuwen e matan di borai sai kan mantin da murado amma dir ko ce banda gore gon kan sima aga wajibi no bo fomi min da sam kanga nan imma kabbarai mato ido da sallama yanga imma in bai nan kan gingar wo koi da dinga wone wo eh, eh bor foyan gate hujja imine to nodin saudiya masjidul haramul makki da al-Madani kuli gati igini ya dinga wani no go chabe o kan izale zai dingo cirin manti ya dingo matkan irin ya fosino fo kan babu amma fahamdu sunna ga gori to ka koyi makka akwai haji kula ne ya ningo son dinga tabbatar ni kan gai bore no go cimo bo ane gadi di wakkati bonge ga gin jingarora dai no igite ana izale zai mara wongo wadi ga tidil ladan ne idan imam Allahu akbar ladan ma magani Allahu akbar ane ndi ba makka bote mi aran mu ni ara munara sati oh to ndi wadi atasi fitina jango goydo sunna din ki sigi tatbiq ni da ka tabore sai fitina alor ke wadi sinda asali addina yani ga wakigala sabu dalili man manti gogati, man manni gogati. sunance wadin ne wangu ne, a ah, zamsi go yate makka wali go ta madina wal filana alfa filana a ah, iro si bora gana yadin dano tarebo bujje bonni ga gana do kan bere ko nay ci tirera din no irnya fo sinai ago ira Bore, yang gadi zanka kaina asinga cha zanka kaina ba a chamo chayan manti, wadin mu halka so matice mino yaadi no da ɗigoge di goge ne hayya ala sala igba ba sunnara dama go dan kin da gite ni di isi isingey ngai sirandi agima no nimin kambaydan ni kan ni goci hayya ala sala mu gune ni kam boŋ ware ni mi yego gure kam go Ni bo mo fa manti gamo kunnoga siri bo ga bon wona no ni sirandi hayya ala salah ni me siran hayya ala salah saladin mo mati salano ne ne hayya ala salah wani hatten no oh warskiya ne hayya hay hay hayya ala salah to yadin no ago hatta ngaira in ya fosinai boryang kabbare din do hare iga hatta ladangai iga ne Allahu akbar Allahu akbar walbaru Allahu akbaru baru atano Allahu akbar ak akbar yano nigici nidi wanewo ngonoga hagunda walbore mogene Allah akbar Allahu akbar nidi wal borengene mbo allahu akbar wal aki aki akibar wal agh aghbar di waja merigumo nine irko kusa gabi sai kul kango kusa ninne allahu akbar sandinne irko gihi dai tubal dondo nidi wala wani nidi hattenno wal dinne Allahu akbar lodi istifhamu no ni gogate ay siba inkari no wal taqriri no o oh, ni goga hano hali wai irko woga beri mo dai o oh, hal irko ga beri mo dai to wone wa ina ra hadir ko islamai dabora go bai hakingo ci aga chafalo ras chafa chafa tare sanni no fa amir ke fattara zuman da ira raƙi da ka kitino isa zumandi bora won ma za bora kan ara dai ma haifo da haifo nyami chara to ya yani ngandi woni ya fusi ne sannan yau kul de bor mon ko gi chaw alfa asingete ni mi fe ya yadin no ago ira nigidi boryan hayya ala salatin dindo iga hatta hayya hayya hayya nigini hayya hayya wadda yankulu hatta yannu wani ba izi yano borcew niga di alfaga ammo hayan diga kwai hatta yange woga nan nan kan yi hatta lafzai wora yadin no imya fosinai a ira eh addu gono ka igate cayan banda borbo ba isukulanda wani mu annabi sallallahu alaihi wasallam ne wat kulka irma ladan ca irmi cimmat kan cina ladan goci wat ka sal aban ani ilaha illallah banda irma ne allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مكان محمودا الذي وعدته to innaka la tukhliful mi'at lafzo di alfagu fonna man tabbat to wani dungure den bonno a lokaco kan kam yan wose zam chayango hinne dir kai ga bogo bogo irga te air fo irman to ami amma dungure den da mo hayandi yan wani irmaka jingaro bumbo akhta'ul musallina fi salah hatta yango kan jingar koy gate jingaro bumbo ra da bore furara moryan zalimam ne allahu akbar ne usine kal sami'na wa ata'na irma irbondo wani hatenno boryan ne allahu akbar kuli akin nigite gayimti o oh, mai ginda wani na man ta dono ene nim gita. igin kan ba san budai no ma kabbar ago hatenga ira al jahru bin niyya boryan ga an niyya banyanti min ma gora mane nawaitu salatar al-isha khalf imami walwara al'imami al-imami kaza wa kaza Allahu akbar ala mazhabi imam malik Allahu akbar ada'an la qada'an tirfo gon kasgine majmu'un niyat ka isbe majhulu no nahantum isbe ko ganon tirade walla fi la rabu cinwani ko fodeno ngeni soba do dotti je fargande ndani mini jingar ci jawangi zo ngati awa anniyano ni il faut keni ma don do mi tilazan di kal borama don don ding ba jingo an niya kan ngi ci ni to sheikh ibn qayyim anika bid'a wayno an niya din ci ni cinira annabi sallallahu alaihi wasallam am bai tabbata ga halaga ba ga jingar am an niya banganti an niya isa banganti wa talaffuz biha bid'a wannan salanni dai na bun bid'a no wan niyatu mahalluha annewo anan goge tibine bina no ga niyya bandai no wadin gati anniya zanin buta sambun go koy gijingar wadin kun niyya furo Ya no sheikh muhammad bin salih al uthaymin ani hanfo jahil fo ngono raddi borewo do mayga waraka haram wara jingar ani na waitu salata kaza wa kaza wa ral ima an ci hay kaga ci kulu jayilo na se me ni dirnyam me mu ci kan ni go jingar non an irkoy e eh, kaba jingarara o modi mo tonto irkoy se am be hay kulga aro fa bu hita awamme <laughs> ifo da ngi ne? koy ni am mono radaga ane ak ndi me dai ci yanno ke a ye kan ni himbi ci ndi. me ci cirko se mo nan kan ni go jingaro te hino a kulum kubai ni ri wala to woni hattenno yingar sinde cewi zaki gite anni ya dayno nir sambu yadinno ago hatte yan moreyan zaini iqama te lilimam ka kai gini allahumma ahsin wuqufana bayna yadayk woni hattenno a ago ira bore isi du'a ul istiftah te garare gonu kan borgate dinne allahu akbar gingarora hanni ga sintin gani a'udhu billahi ga jaw bismillah ga alhamdu kyau usul da kabon nigi himno ga te du'a istiftah dingaro feriyan addu'a odi sunna no kan nabi nil kyawandi nigi ne subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk ya no afon gono kan mantuwa iga bagon wadin gol hisnul muslim ran ka tai iri iri afoya annabi gi teno cine ira nafila ira nge na gijin garo firinda to ira wo kukan nite aga bisa yanno bor foya ago hatta yan aiki ga te gingarora da borani allahu akbar asintin ga chau kunni gidiya kin da yana bora ga te me tuwo go ga dabu me yo sigi nyoti me tuwo sigi nyoti da ina sigi nyoti wadi hatta yanno wadin ba qur'ana no bonne ni go chaw hatta no makadai nim qur'ana dan ni gine ni go gune ni binara wai ni go ga chaw wadi sira sai qur'an chaw fa irin ma baya ga yar nyak fosine wadin mantikala ni go chaw din binano wadin mu hatta no la budda bi tahriki shafatain dole ni wani metu hinka amnyoti nim chaw bismillahir rahmanir rahim والمتشو الدعاء الاستفتاء ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بعد إن سيجي تشو بانغاندي nimin dena nyotandi wadin ago hatten da kan jingar kobo bobogati yadin no han foyan mor foyan alhamdu chawyon iga yete chino ima chawsor foy mi ga chawsor yinka wala an babi sayadi nidi la khdar ko ya chabir se kambo kanna alhamdu yeti amdan awgatembo ni jingaro sara batala salatu isayeti solfollo gacho co gama daga sura kan ni gacho sura wadin gaba bani ga yeti yeti talisino ya no ago hatte ngaira boryan za icha igo gorgi ngarara ladango mu cha wal ladango mu kendi bumbo in fatta ngarara kamman tin do uzurfu wadi mu hatenno irko idi ya ganji da dai borgo jingare rangono icha nimtun go fatta da man tin do uzur berifo yannu agwa hatta ngaira kan jingar ko gatte da bora fur jingarara aga goro kan mantin da ma jingara fo wote annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya marwat ku ka irra fu fur jingaraira to mun si goro kalen ma jingara ka hinka alfa fanni wajibin ora ka hinka de afo mo ne mantu wajibin no amma sannai da dalilai kan ga gabu kan annabi subay ga sandan da ce nar hatta gimma khutuba annabi na gayi borfo kan fur jingara sai adi a goro ane hanni jingara ka hinka qur'ani man jingara ka hinka ane to tun gi jingar ka hinka an khutuba gayi wadin maga era wadin ga ba misali man tfure harno yanno go hatte ngaira boryan boriyan iga le jingar ngani ga kwantine da ba dai iqama sannan ni kagin garara ni go nafila kan limam ka isintin ga iqama to kan go ni ga tizaina idza uqimatis sala fala salata illa al maktuba di banga kayan di o gar fusino kan dai farilla sannan ba ni go nafil no ni fila pati no go furo farilla ni ma pati mu go furo safora ga kontine to bara ni ka dinga bana limam go jingar na ngai mo go nafila te wani wani wani susu bai jingaro subai fila kan rakata yi alfajr wadin borbo ba gusan da rai ba yana fa farilla ga ingai ma tire yan woma ga wadi hatenno yanno ago hatenga ira no gati mana han fonde bora mamumuno nganda limam follono go jingar kula gani ngage ase banda kaina nganda wo isi saba daidai o gani ngage banda ngai mi gai todi mu hatenno hattenno aɗa nga sabano nigi ya se e a kambumaro hare lima mo go ni kambo hare nin kango ga gana ni mo ni go asa sa kambumaro hare ya no aɗa sabono sabano daidai ya no matka ibn usaymina bangani ga sifatu salatu ra dir ko te baran bor hinzono nangu sino sandaran ka karun go jingar wala jingare idanu jama go safaira son no ni go jingar bor fo ka gana ino wani goji jin aran bonin ka go jin gar zan zanta foka son nan gusi na kalli mu moyi gasu tai go kwa gine wala ma mai ban banda gadan gine wala to so aran kul kessa fo follon kabo aran kul kessa follon kabon no afo siki afo zo gai daran go sa follon kabon to lokaci wani limamo nin da aran goyete ban da no kalara ban gingaro sin da fura aran gine wal kadda ga garan mata aran da goyete charban da no ani wadi atabat sunnara yanno ya fosi sinay lirka alhamdo do boriyan alhamdo din cewongo dongo mo hatembo bo gono kangoti ngo mo halka sondai eh irga char mo hayndi hatten no zama alhamdo din a cewyongo wajibi no jingarora irko dana bo ku kam mana alhamdu cew jingarora wala sindi jingar to hanfo fo hatten bo be no bore gita alhamdo cewora bore alhamdo cewongo sikke go bore ni dai moran ngene alhamdu alhamdu bil ha ha be ronga ni ga ceda asaban da ha kainano alhamdu alhamdu ni fam din no maliki yawmiddin bolan ngene ya, maliki em, maliki yawmiddin yawmiddin wal bolan ngene yawmuddin bumboda ni dai. ihdina sirata sira si sirata ne gane sirata Mustaqim, wadi muhattanno mustaqim bil kaif mustaqim yani ga chauda asaban da shi sirata sirata ta mono manti tano am larabci na din harfai din harfa waran kacin di hakka din harfen gon kan gihi micare irwo dabora ni ga cew zarmi ci ni cewyan wala hauski ni cewyan wala fulanci ni cewyan asaban da cewyan wasin da fulanci ni wala hauski ni wala zarmaci ne a ah, ikulu larabci na dai agim dai faransiki na no faransiki na dai niger borgo ga salan faransiki na dai na dai na ga siran din dam da togo borgo ga salan agiye dai faransai kan dof nu matkan ininge har cewan da ya ne no ga cewa min sa deforme to dina ce cewa ma sin dimi ne dubi filana wana a larabci na dainir mo gihim girbon tila san diga kai ga hanse to ir denai aslo matkir ko ne takanda harfen gon kan ga sandir se son dizar zarmu cimcimi wo shinu na ga sanda se da dai manti bon kuku harai borno bora wal balle yara bora ingo shinun fali sai bi sai kul sinu no ga sandi gangeyo oh ai shi ngo sine ay si amma irin ne do so boray ga koy kala zarmu ganda ga koy so ngay boray do haray gadandi ya no ga boray mbo shinu no ga gani se ide ra shinu no ga babu mu sinu no sifala ga boray no to ni di ni ni ni e de bora ina ne shi am ki shinu aga sandaga walil mani ta ta aga sandi asir de na bon ir china razam zaram china sun da to amma gonda ta to ni dolir mu kai gaci matkal larabci na kata ba ya bin ne ni an ra chini kunno sin da harfa din kaddai larabai hinne o larabai hinne no ichi na ra gonda dun, ba man dafa ngai moy go charra wala dalun da ba da da, da balun imantafu afa dinga de na morguno ga da dabo bo bo afa ni ga no da idi ciyeŋay mama hari yemanta fo to ayo kulin mi ka carra zamar fayo kun nigigar igo alhamdora to ni ne ihdina sira si si sirata ti sirata no sirata sirata alladhina zamu manti zino zayun gono zalun gono to zano allazina allazina man ta allazina ya dinno allazina din bore yanga chau allazina no allazina an'amta alaihim bore ngina an'amtu no an'amta manti ta an'amta bil hamza bil no. an'amta a an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين مو ضال نودين ايغا تشندي نو دغابي إيغا كوكاندي ممدنو كان كوغتو حركة إدو تشنديداندي يارينغا wane nga no ga hagu irma alhamdu chawyangai hansir mo manu مانو irin ya fusine dan wallahi fa hatta bore kenge bondambo ko sunna ga dilka jingareira di hasaro go ce za alhamdu ke ngoga bore han fo ice wenze na din bonni gongoro zani go talibi tare aran kawyara cewon kan ni tunda zani alfagado kan nin cewandi wal haga ino ni kaga da sunna wale ke meye imiye ga hansinse kun nigidi a ah, kayir ga bisodi yanga nimcina wadin bon ɗiɗi hasarogote boɗani alfaga bambata amma wallahi dawo qur'ana cew hayaga bin sara qur'ana ɗi momati fore hari no wana wana alhamdu da ɗin goya cewɗo akta muskila nomin ɗin magwagingel lambini ga fa parce que man lam yaqra bi fatihati lkitab fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidajun gayru tamam acinno abu hurayra ci ani annabi ci sallah sallam yadin no boreyan ago hatta iga igcaha da allimam gini ghairil maghdubi alaihim waladdallin iwaskin amin zalima mam ban boda igachi wani hatenno bor fu limam gini amin bor mana hal limam maci dana ci ban gani maci to ya no go hatta ngaira dirka ruku'u do hare kangadi yango do hare borbo ba niga di banda dare suka ga bore bora go ruku ndi yakin nagti ni di amanti dole kalnima saba niga hamo saba, ni banda daro ama saba alfagai ne fuqaha'i sanda dai di ka gasu me fo haridina da kin banda da robo asifun ga ka kan ni banda ga saba don ni barkan man kai ga bori matano aga doro medina ga so gisi ba so ni gisa ga doro to yadi no irko idana bo kuka a gingaro a banda daro su kai ga bori ra asi dagge farillai te yangaira to asin da gingar a gingaro sara to ya garu ko odin ir mu kai ga ta ambori ir ko ne sun marqa hatta tatma inna raqi'a kai ga kan gani kalni mu duka kan gadi yan wora ya dinno wati kan ni go koy ga kan gadi dinni allahu akbar koy kan gadi ni mu kokari ni bon su zigi be bene am si ganda gumo zan bo fonni gidi gumo ngai tan ganda gumo sandi go sumbar ni bayna zalika no gamgama no ni sabano tak tak ne fam banda masi sirigumo am sigandugumo am saba dai dai dai borbo ba diga jingar irnya fosinai igi diga zago zago wane mu go hatta ngaira kai yan ora zabora kaga kai an Allahu akbar nigi diga zago ne hare zago zago ne hare irkoy diya ne zago zago yan mantikal mai yanno kan shaytan ga tibura jingaro sufurara yani ga bor masi bor fam wacin nigi te ben ni gugune nigo jengarora ko guni jengara bena dalo irko yani bore kengo woni te ima hagoy imoze mskoge janga ga mana da nautare mskoge duwe alfagaini wani wa'idun kan agi hinga te irko mbora jarabanda boku kan sifai ga jingar bena no nigi digu guni to han fo kunni dana wani go sabo irakan ginka tin da nautare ari ngandi khatir giddan nan kan gono dingo jingar dinne allahu akbar da basaraka mawdi'a sujudik nigin diyango sino nango kan kandigo sujudu zani tin dinna allah akbar nango kan kandigo sujudu non non diyango gugune alfagayne kalde wati kan nika to shahada do to lokcodin ni diyango ni ma ya yetini kan bai zo ga, kan baka sai ta din kan ga nyoti nyoti no lokcodin ga noni gugune annabi sallam. to yadin mono borfoyan ka kai gingarora kan bai kigini madakadin wado din ki gete kulu iwane fuma cirni ga dake wal fuma bo zamma zabayan gon wadin ni ga digine da borgo kabar din nin kan bai gisiya kino ni gidi wani mu alka so hatten borem mu kan ngin ga maliki yanno bin sam ne sadal no goni jingorora nin kan bai tanno sam kan bai yawo sino oh wadin sai ne da mali Nan nangu yongo ndiga bi mine izalay zinga sine izalay zabo sine kal boray kan yanga kam baddi da ke carga yi kan bu koli jingarra wa hakiki sunnan ke bai dama talma ko isi daga koy maliki yaga ga koy kal muritani al muritani wal fagu fon batira hal to muke boy dalile kan ga sadal gono o sunna jingarono sadal gono kam bata wal jingar kam bata asabanda irko di sallallahu alaihi wasallam ne hadisi ra ir annabiyan mai jamai kul Inir yamar irmir me fermay dugundi irmi caha e irmir me fermay cahandi irmir e saharai dugundi yanno inir yamar irmir kambon ware da kir kambu way bon jingarora tana nabi mai kukan ga jingar ya cin ni gati kan batibino kan batibin wodin kanan ni Kano, a wanda ni nimi da kacar bon kambon ware ma da kambuwa bon a wanda muqabdu qabdu ligin ga tibiya ne. nima dakin gandabon gandabon wani ngano go afa da sunna wala kanga ni ga ci e fu macir wadin a asigabo wal boryan iga kambai tan yadin igo jingare kan kambai sana isini ni sindi jingar bo amma ni mo wafa da sunna maliki e ga ci mo watkan sheikh muhammad nasuddin albani ani go fokusana da malik bun bokan igo ganda kata mazaba zamma malik a wani muwatta malik ra'a kata hadisa kirko idiyane eh abla bin umar go fil ka irko idiya daga jingara ngi kan bai tibino dan ngandi wadin chebe imam malik mbo mazhaba wadin bonna la. to wadin irin bai kan asinda dalili din kan bore gete yadin no ago hatta ngaira da bore go ga jingar ngi di borenka jingarara iga tashwishi dan borais sanni ka masu ino n'o ni jindi se bora sintingi jinga kuli gidi bora ka bora ginda sambu Allahu akbar kal bora milli mamuno goci kal bora ba ko inganda odi hatte non ci matkan ci ngin bo mayande Allahu akbar abat kanga nam bora mus ko mil halli no gona Allahu akbar ni mi trompe zam bora nga ba ko kanga de biza mo mantili mamuno yadin no de bora ka jingarai im so nga jinde sambu charbo ki chakta shwish borogo cewniare borogo cewniare kala cewen ay ko gaaru carse waɗi mo irkoye yanir ganja Sallallahu alaihi wa sallam ago hattengayra nga nogati borenga alqur'ana cew kanga diyangayra wala sujudayra waɗi hattenno qur'ana irkoye yani ninga ganji ngama qur'ana cew sujudante wala ruku'ante aɗa ruku'ura Su qur'ana cew sujudura su qur'ana cew ago hatta ngai kan bore ga tigin garora taghmidul ainaini wurin ga mozi ka dabu ni go jingan min mozi dabu wani wana alaramcin da limamcin diga cewa hifzo din diga ba maka mozi ni ga dabu o surtout tarawih wati mozi na ga dabu wani khatan ni ma feri is mozi dabu jingarra yanno ago hatta ngai ra bore iga sirga funu kiblaga nige di wano wana do tigi ne, ni ka ine ni sinigine gidi a tak tak tak nigine amma watu kulinga di ka jingare da manti sire no kulinga yodo abanti ine fa na ma tuwallu fa thamma wajhi eh, eh, fa aina ma eh, tuwallu la fa wallu wujuhakum shatara nan kuka aina ma kunu. fawallu ay aina ma kuntum wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatara nan ku karango an dunya kan bayra aran maran mundu mai simbik sine akan bodo hare to sai ro kan go afrique do West, afrique wayna kana ka ba sir sai kala wayna funai yan ado hare ne ne mugone to so ki ne mugona ado hare gunno aran kwarara man hare ne wayna funai go dingit ka ba amma sin nimne ni gisi nin ka ha sin ni matano din sin ni mil wan nota ni dwa dai amma ni kan goga di ka ba visa vinga ne ni gine to lokaci wadu no ni gisi dai dai ne mduwa a sai no din gon foto ira kan go ka ba wanai ni gidi circle no bore te ka ba windi yan wara ma tiaji zan bo fo kudol kan nim guwa nim duwa dai dai gatin gano ni go guwa fu kunda amma nin kan siya jarga ni go kilo zambar go zambar idun da kawa in ka ne wai din sirno nugu a daidai ifo manga wonya kan chab din sirno nugu a daidai wani mubalaga no da gusan ne addina ra to wani wo hatten no ago hatten gaira musabaqatul imam fi ruku'i was sujudi was salam borenga jil limam seno limam bere no alfagai ni jingarora limam bor zano gono limam gonda bere a gwanda wadde a gondinga kayne irawo kambi bisikul gati limam kayne liman bere nga ci barkan ga jini ga goy zaliman manti alli liman koy kan ga di an kan ga ci hal liman go sujudu a sujudu to boro liman bere no asin da jinga zamir koy dia sallallahu alaihi wasallam ne innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bih limamu ina danno imo dondonda to barkine nim kaga don don da ni woni go jina sai mata no don don yan sino me koyne to woni no dinin da limam go te daidai limam go koy go koy wadi mu no sahabai te no wat kul kal da annabi kabbar wat ngani ga kabbar da alhamdu idan e nabi alhamdu chow gaban wat ngini gina amin hay kul kal da na te ni ga te wani no igaba yadin no ago hatengaira dabor ko sujudo do ni min kambai kamba jinda kuddaru ganda nango zane kanne akul malambala boga sujudora wani hattanno irko dani an rafo musidaru gingarora matkanci na hansi ga darunda nigin kan baino niga da ki malambala boga amma kan da nango kan da ni ne wala alfaga kan basori annasara gina sai avan bara nango akul ngo musilambala boga ne ga kakalne amma zigi ne ne, fam amma masu lamba ni goge lamba wadi matkan hansi go goranda masu wadin dumoce alfaga ne aga to harhinza gutun almani goyan ka inir ganjijin garora har idduno wala irko da nir ganjir mu zogu matkan zomo aga zobunda irko da nir ganjir mu sombujin garora matkan yo aga bunda irko danir ganji irma gurfa e goro matkan hansi ginga bondarun da dago goro ita janta alfaga aha tai yado ni min kan bai sai matkan bari ginga sun fadin saida borma gingaro zokom zokom matkan ne ga e gorngo aginga gurezo zokom da wala yadin no Asadis ini afatul ilm an-nisyan irdoy wala to irko mal barkada jazakumullahu khairan ya no agu hatta ngaira borom so bagini kam bay zay hinan di jingarora so bay kam bay zai hinan di wore ngate igo jingarora farqa ani ne kan bai zai isu bagin hinandi wadi makruh no A no kan jingar ko gate ago haten ira jingar ko bo isi sujudu gagaru iya bonka annabi sallallahu alaihi wasallam ni umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum ina yamar ay sujudu, gagaru iya bon gagaru iya bon no borgo sujudu gagaru iya ir ko diani chabirsi akoron kan kamba fatihin kai kan ikul gu sujudu gu sujudu nanigi gisi gandano igugun kaba do hare nisi sirandi yakini nisi sirandi yakini igugun nan ka hare ni gogun kaba eja kan ka kai kaba non gogune epi malambala boga nisi sambu nisi kunkuni ni nisi te ya yakini igin lambano boga wani isujudu a ihin kanta ni kangai kangai hin kangai mu malambala boga tak tak kalima laboji kan nima tabbat nima deegi matkan dai dinamo dina gurga gaji keizai ngai mo igo gun kaba do hare nimi singi igo gun kaba do hare yakine ne fam su yudora tin gi barano im gun banda hare a igun kaba do hare no keizai matkan dai igo da yakin ga kai ne fam yadin mono ni tanga nga moga kakal ni na annabi ni kargo bu follo ikulu sujud yan man gidi borbo ba tanga hinno no go lambla boga ni nay go bene wadi hatanno sujudo manti ana dole gagaru iyawo im kubai irfam to borbo ba gidi ga hatta isi kubandi yadi no boryan igen yan karbun bodano barkan dago jingar akkan bai zai nyotanti jingarora bai zai dinka to eh, tashahudodo attahiyado iga bani mi Nyotandi ñotandi yango ni iri iri no dinga bani ga sambu be ni kaganda ni kaganda wal ni ta kini ni inga bai zai te wa kansa at-tahliq ni mutai ya kini ya kini ine bai zai nigi kunku e ba bindo e ba nyango wani di ya kini ni mo ne tan al bai ga ta ya kini mi fam wal binde nini gayi so bai ga nyotanti. mi fam wadin kulu alfagai isalama abu. to yadin har ga ka son ago hattayangayra gora modo harai? gora do harai, gora yangon kinir ganci jingorora irmati bor mutum matkan sunna nirke wandinda gora yidin iri irmini iri hinzan wal iri taci a fogon ka in ganji gwara dumo din gogoro gingarora jingarora misala ga nimin tete a cine ukubatu shaitan nuwa wadin igina si hansi gwara to aha o ukubatu shaitan har iddo almanai gwara idumai ki ganji rodin numu in ganci amma dinte wane kan gina iqa wane ne iqa iqa to wadin gibisa amma yakin wana ngani ganci irfa iri man ta fo wala wane o go banda ni ka isugun kaba do hal wane mo zai gugun kaba do are ni gugoro wani a gabi bisa amma gwarai no ki gate sujudi hinka gamara irfam sujudi hinka da kira gamara ngani ga gwarai wani wa dumote yadin no gwarai iri hinkanta wa kigiti al-iftirash al-iftirash mai no ga taisi iftirash alfaga warai ifa kan mo giti jingaro ra kam matwa ne kai kebe o fono kani borem dugidi kamera kani borem dugidi al iftirash aha wani sinigi ne daru yan ni wani ce lala ngano ni ga daru ni mu gora bon ni ce nwaro walce hanna ni ma sinci amma gun kaba do hare ko ne de nay zai gun kaba do hare Irfa. to amma te irse a wacce oh a wacce a wane nim gor wane bon ni ma fadin kendi to wani ni hatten no gore wane gor gormati ni ma gata baro wadi no. dole kambun waro wana ngano ga singi kam kambalalaɗo haray ca nganoniga ga daru fam woni no borga te hin kaga mara e ne sujude su edin te raka hinkanta da raka zanta wali janta din go goro ni go tayya tayya to gore dai wani no iba bonti kal e ni ne tayya jina wala, tayya jina gora aha ngani ga bimute tayya hinkanta wana ngati goray hinzanta kanga bisawo kasi at-tawarruk at-tawarruk watka borga baga sallam ngono ni gati aha didingo che lala din kan ole ni mugora bon kun ni ga dan no cen cen waro cire am fatta cire cen waro mo go sinjanta koy ne ni ma siran ni kaina to wani gati wa tawarruk watkan borga baga sallam ngono ni gore woni dumuci to amma nim nim nima hayo nim ce ka kul bar ne hare ikur musiri ne hare bu kam o wane dumo in ganji jingarra wal bindi nima kam baji tu jabo o ni di <laughs> bore ya cin ni jingarra e gor digo jingar wani wani bayan ga ga hamba bat koy wala to dole man ti dorura no zaman fondori gudu boro kan nisi hinga gwarai ta kan shari'a ne nimte da dori goni ga wadi wa uzur fono wani ir su da ka bor mai kan sin amma din gwanne ba no dole nimte wa kan shari'a ci din mala ta ni niga hatta ir fam wala yarin ga hatta ngai wo na yi irin mako kari gi hanse Kwai ni wa kan gwarai wo ni go gana gana matka habunda igo sababaira kan ta ni starga yanjin gaba. dinyan kigne as-sahwu fi as-salah gati ni fam wat ku kan niga agoyde goreyo dinna gorey fate niga bay ka wone wo bayna sajadatayn no idi yagata ni sidirnya dinna gore wone te niga bay tayyanan gudo no agin fongandi dinna gore wone te ka a tayyaba bananta wana no ni di so ni fongu kan lalle wone wo rakaba nan tano agin ga kisne o oh, ni di yaringa sunna agonda infanam alfaga jazakallahu khairan to aɗin ga wane yan irma kulanday yan no sujuday din wato kulkan borgo ga ce, iga ba borma dajji za ruku'o za sujudo irgbe at-tumaninatu fi salah wa at-tumaninatu fi salah fard farillano hayu kul kair koy diago gane khalla da sai amate din kai nim kai din tsurko a gani kan nimate mu duka asin da ci ha komai asin da yabi yabiyan wani car gare gare ya a'a ni in lakkalo kanan di mu duka makai gaci addu'ai mu gon kan yi yigate walil ne zikra gon ki yigate ira sujudu ra eh, ruku ora irko idiya ani fa'azimu fihi rabb irmi irko berandi نتير كوني فسبح باسم ربك العظيم نونين سبحان ربي العظيم واي فانتون تو بحمده نونين سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة نونين سبوح قدوس رب الملائكة والروح yan kulu itabbat han fo mate wani hanfon mace wani tanawu iga ba iri iri borai mate jingaro misera anal waqt to ya ga wani akhta yanno jingaro hatta ngaira ago hatta ngaira de jama'anu arango jingar janga safai sasaban diyan wani go hatta ngaira irkoy ne yalla aran saran safai sasabandi matkan malaika inga safai sasabandi inga ko to ane wajin waji safai sasabandi zam safai sasabandi ngo gujin ro kendi ngora ane wasaba wasi char zogai zam dan char zogai to aran binai mo char zogai agane tarasu wucardi yidi dabore ka garai manti boro saddar waddarano ha ir sigba hay kirgote ir go jingare follon kara amma safo boro go jini boro go banda jandi bambata go filan da filana kamara wal borom kamin ga ce hay jingarora ago kai <laughs> manti ke hayanno ni ga sabano ugo ne ga dimat kan soje ga sabanda hikamno bo soje din karanga di da president go funnariya Wani president kaga funnariyan aran di soje ka kaya jine soje kan gala bo dono cawabo ni di igi kaga kai ni guna ba a fosa a fozo gai tattat igi saba zama di saba dinga noga ta ba wangu tunu ibine sikar zo gai to ni nigi bal silamai gingarora irma saba irma sikar zo gai e pimo watu kan nigi di irgo ka jingare irgo jingarey follo go konne cari irgo jingare follo amir si ba car safarayra irgo jingare follo ala sitare go ga zimbir mara wallahi ago sababayra adamu taswiyati sufuf janga safai saban ne ga kate zamir ko dane fara takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wasi car zogai hay atodan ka annabi ne Ai goga di aran ai banda shaytanu goga furo aran safaidin kan ya sigo kubai jan daidin kan gobo da hin kadda kerga mara shaytanu gim dai fegi zakaina aga ka amso bai gobo da fitina bi wiswasa da nise zani wo kabbar din go jinga agani usgur kaza usobe go fongo hay filana amso bai wiswasa dan bot janga safsuban yan kato yan kul zamir ga bai annabi sallallahu alaihi wasallam fagaina agwa wani khususiyata ira ay kirko ni charcanda da amu yizai aga di jingarra nga banda matka aga dinga jini alfaga ne jingar hinna rano manti tarai aga dinga banda bura ne ba tarai mbo aga dinga banda matka aga dinga jini wani annabi no ko non da to nga wani yan harian no kan ga hagin mu kulandai akhta ai ga ansa ga babu mo alfaga ne tira yan wallafi irga talibay ishara ga ko iga Sheikh mashhur Hassan Salman a gwanda tira hannu Al-qawlu al mubin في أخطاء المصلين أقبوركم شيخ محمد الصديق المنشاوي صاحب آه، القراءة كم ورقة بي مسرن شاد إنه مغن ترفوك عنتم إرشاد السالكين إلى أخطاء المصلين نعم أقبوركم أهلاً أسم بزاء أرولا دو حتنة كم ورقة تيكا كاكا كاكا لجنغرهم بنارا يا يعني أبو عمار محمود المصري أقول نتركه ولا في أخطاء المصلين ده الفقه بو بيان borai mi chawga bai hatta ngaiga imuduga hansi irko subhanahu wa ta'ala amin wafakan din dokan aga bage danda ne no lokacin nin no ne ne riga ina ke dudai da irko subhanahu wa ta'ala amin dar morgu sufurara nan kir hatta amman fun kal iddo do shaytanu do irko subhanahu wa ta'ala ngore amma yafirse wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh